mutum ne yana azumi na nafila da yake azumi na nafila irin ne kamar misali azumin da ake yi a cikin sha'aban kusan na na aisha allah ya kara mata yarda ta fada a cikin sahihul bukari ta ce za ka daɗe baka ga watan da manzan allah yake yawaita yin azumi ba kamar watan sha'aban ɗin nan ta ce annabi yana yawaita yin azumi a cikinsa to irin wannan mutum yana yi sai kuma ya banta ya ci abinci ko ya sha wani abu to yaya azumin nasa yake ai masan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya da fatawa akan wannan ya ce man afala aw shariba man nasiya fa akala ba shariba fa inna ma at'amakum Allah wa saqahu zan Allah ya ce wanda ya manta ya ci ko ya sha a halin yana azumi mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fali ma sawmahu ya cika azuminsa baina ma at'amahu Allah wa saqahu Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi dan haka ba a da matsala insha Allah wannan shine wallahu a'lam na'am